بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما Allah ya tseratar da shi daga makircinsu, ya ɗaga shi daga jikinsa da ruhinsa zuwa gare shi. Allah mabuwayi ne a mulkinsa, babu wanda zai rinjaye shi, mai hikima ne a cikin tsare-tsarensa da shari'arsa.